بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرم بهية ولم يستثنوا ولم يستثنوا منهم إلا قليل su shi'a ba su toge daga cikinsu ba sai kaɗan kaɗan kawai suka toge daga cikinsu ka salman farisi kamar salman farisi wa abu zar da abu zar wal miqdad wa amar bin yasir wa wa haka mu ala kullu man hadara gabiru kuma sun yi hukunci ga duk wanda ya halarci wato taron gabiru kuma din nan wanda manzo Allah ya tara sahabbai hmm. sun fi dubu ɗari shi a musu hukunci da kafirci da ridda li adami wa fa'ihim. wai saboda rashin cika alƙawarin su na'am an gane ku yasmu haula eh fima yasmu haula bai'at ala tanfiz wasiyyat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ali fi gadir kuma Eh, fima ya zuwa haula hmm. wato saboda rashin cikawansu da abin da waɗannan suke rayawa na ainihin bai'a ga aliyu wai manzan Allah ya zo ya tara sahabbai a wajen a wannan lokaci bayan ya tara su ya zo ya ce musu alastu aula bil na min anfusikum ba ni na fi dacewa ga mu'minai fiye da kawukanku ba suka ce eh sai ce to man kuntu maulahu ya daga hannun aliyu ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu duk wanda na zamanto maulahu bararren bawansa to aliyu bin abi talib shine a wanda na kai shugaban shugabansa aliyu shine shugabansa haka yan shi suke fasarawa suna fasara wannan maula din da shugaba duk wanda na zamanto shugabansa to aliyu ma shugabansa ne Allahumma wali man walahu wa adi man adahu ya Allah ka jibinci wanda ya jibince shi kuma ka yi adawa da wanda ya adawa da shi to sai shi aka ce a nan wajen kaga ya tara sahabbai sun fi dubu ɗari a gajeru rukunma kuma da ya tara su ya gaya musu shugabancin aliyu shi kuma sai sahabbai annabi na gamawa sahabbai suka ta dariya suna cewa kaji shi ya gama mana mulki yana so kuma in ya rasu wato dan gidan shi ya yi mulki to wallahi bai isa ba kuma zai yiwu ba ya da sahabbai suka ta tattaunawa suna yi annabi a kan wannan maganganu da sauransu ku fahimci wannan ko hmm. to haka haka haka haka shi a suka ta wa an ga ga hadisin gabe da kuma a wurin shi'a yana da tsawo sosai suka shirya ƙarya da gaskiya da abin da hankali ma ba zai ɗauka ba hmm. to haka suka shirya wannan abun don cimma burinsu to maganar da suka kawo na cewa wai annabi ya tara sahabbai ya daga hannun aliyu bin abi talib ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu manzan Allah magana daga hannu ba magana daga hannu a cikin wannan ƙarya shi a kai sanan kuma na biyu cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu annabi ya faɗi wannan magana amma ba wai ya faɗi magana bane akan shugabanci yana magana akan cewa duk wanda ya kasance masoyinsa aliyu ba masoyinsa ne in kana son in kana so na to ka so aliyu duk mutumin da yake kin aliyu baya tare da ni ku fahimci wannan ayi saboda kalmar maula yakan ɗauki ma'anan mataimaki yakan ɗauki ma'anan masoyi yakan ɗauki ma'anan bararren bawa yakan ɗauki ma'anoni da yawa yakan ɗauki ma'anan shugaban bawa ma kanshi an gane ku yana da fassarori da dama sai shi aka karkatar da abin zuwa ga shugabanci inda annabi zai magana shugabanci ne zai yi shi ɓaro ɓaro ne ba abu ne wanda yake karɓar tawili ba hmm. ba zai amfani da kalmar da ke ɗaukar ma'ana takwas ba ta ba ta gane anan sai suka ce yayi amfani da kalma wanda yake gashi yana daukar ma'anoni akan shugabanci babu inda manzo Allah ya fito ne ya ce Aliyu shine shugaba to kuma ahlus sunna sun musu raddi kamar haka idan ka ce duk wanda na zama shugaban shi Aliyu shugaban shi ne kenan shugabanni nawa ake da shi a lokaci daya biyu kenan zai yiwu har ba zai yiwu misali to sai kaga yace duk wanda na zama shugaban shi Aliyu ma shugaban shi ne don ka duba karina akwai akwai abin da zai kawo Allahumma wali man walahu wa adiman adahu wanda wannan ziyada din malamai sun yi sabani kan ingancinsa in kuma ya inganta ya zama daidai ya goyi bayan ra'ayin ahlus sunna cewa fasaran shi masoyi saboda ya ce Allahu waliman walahu ya Allah ka jibinci wanda ya jibince shi wa adiman adawa kuma kai adawa da wanda ya adawa tunda an ce wa adiman adawu to wannan waliman walahu ya zama mai kenan soyayya rina ne mai karfi hmm. ya Allah ka so wanda ya so shi kuma ka ki wanda ya ki shi an fahimci wannan hmm. kaga wannan magana zai yi a ce manzan Allah ya tara mutane wajen dubu ɗari a ce dubu ɗarin nan sun yi ittifaki gaba ɗaya wajen saba ma wasiyarsa an gane sahabbai dubu ɗari duk sun yi ridda sun ƙi yadda wai sun ce ya za a yi wai annabi ya zo ya shugabantar da ƴan uwansa ya shugabantar da danginsa akan su ba su yadda ba misali an gane wannan to wai shine annabi ya zo bayan ya gama tara sahabban nan sai Allah ya saukar da ayan nan bayan ya daga hannun Ali ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata hmm. wallahu yasibuka minan nas ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka in baka aikata ba baka isar da sakon ubangiji ka ba Allah zai tsare ka daga mutane wai dama annabi na ta tsare ya ta tsare ya kansa fitowa ya faɗi shugabancin aliyu a gaban sahabbai to shi da ce musu to ku yan shi'a da kuke wannan magana duk ka ɗauki annabi ne kun ɗauke shi matsoraci kun ɗauke shi rago a gaban ɗaliban shi wanda ya shekara 23 yana tarbiyyantar da su a yau ne kuma zai kasa yi musu magana manzo Allah wanda ya dumfari duniya shi kaɗai ne mai da'awa zuwa ga musulunci duk duniya gaba ɗaya duk kowa kafiri ne a yau ne kuma manzo Allah yana so ya isar da sako yau ne kuma zai kasa wannan wani irin magana ne wannan wai annabi na ta jin tsoro sai Allah ya ce balli ma uzila ilayka min rabbik mm. shine sori ya daga hannun aliyu man kunti maulahu fa aliyu maulahu mm. wai ya isar da sakon kenan kamar kuma shi a sun manta tun san da annabi ya zo sun ce tun san da annabi ya zo duniya yake da'awa kan shugabancin aliyu mm-hmm. sun ce yana da'awa jamban bi jambin yana da'awa muhammadu rasulullah da kuma da kuma shugabancin aliyu abubuwa guda biyu gaba ɗaya haɗawa yake yi to haka ne ashe tuntuni yadda da yake karanta da maganar shugabancin aliyu to me yasa kuma yanzu sahabbai ka ja da shi da can ba su ja da shi akan abun ba misali an gane hmm. to haka ai shi suke shirya karyace karyace da maganganu wanda ba su da tushe na'am wa qad alima ali radiyallahu anhu bizalik haqiqa aliyu ya san da wannan wai Aliyu ya san cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul yana shirya irin wannan ƙarya yana turawa ga mutane sai ya kore shi zuwa ga birane wa qalu bi ismati Ali radiyallahu anhu ya kore shi zuwa ga bada'i to su kuma ƴan shi'a suna da fahimtar isma na Aliyu cewa Aliyu ma'asumi ne kamar yadda manzo yake ma'asumi na'am wa man ba'da da waɗanda suke bayansa daga cikin isnai ashariya kuma duk ma'asumai ne وزعموا أن كل من عاداه أو حاربه أو أبغده wato ta zaya cewa lalle duk wanda ya adawa da shi ko duk wanda ya yaki da shi ko duk wanda ya kyamace shi fa innahu aduna shi makiyin Allah ne an gane duk wanda ya yake shi to shi ko da ka yake shi da tawili ko da ya da kai masa kai masa ne da tawili da ijtihadi abinda mutum yayi da tawili da ijtihadi shi ma ana tsine mai akai kaga kai ma ka aikata abun yadda aliyu ya yaƙe kama ma ka yaƙe shi amma da tawili sai a ce kai ma maƙiyin Allah ne an gane abinda mutum ya yi da tawili ko da ijtihadi yana ma da lada ne a wajen Allah saka yaƙin da aka yi tsakanin sahabbai tsakanin muawiya da aliyu da kuma tsakanin su talha da sauransu da aliyu duk wannan yaƙi ne bil ijtihad yaƙin da aka yi da ijtihadi kuma da duk abin da ka aikata da ijtihadi to ba a sa mutum cikin kafirci bil hasali ma ka samu lada ne wajen Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko yawwa wa khalidan fi nari khulud al abadi kuma wai duk wanda ya yaki aliyu ko ya kyamace shi makiyin Allah ne kuma zai dawama a cikin wuta dawama na har abada in ji shi'a wa annahu laysa bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rutbatun nubuwa wai babu wani abu tsakanin shi da annabi sai martaba na annabta komai da annabi ke shi yana da shi to abin da shi bai da shi shine annabta kawai da shi shi'a eh Allah shi kiyaye جامع الفوائد نعم الله الرحمن الرحيم نعم ko yan da suke ganin ma ai aliyu akwai yan shiya kula zai gani aliyu ya fa annabi daraja akwai masu ganin ma mukamin annabta akwai shi a gurabiya masu ganin aliyu bin abi talib shi ya kamata ma ya zama annabi mala'ika ya zo ya yi kuskure ba aliyu ya ba annabi saboda da aliyu da annabi wato sun yi kama kamar hankaka da hankaka yadda ka san hankaka ta yi kama da hankaka haka nan aliyu ya yi kama da annabi da ato mala'ika da ya zo sai kasa gane bambanci sai kuskure sai ba aliyu ai ba annabi ana kiransu shi a gurabiya ai suna nan da yawa ɗan an kala kala ne akwai masu ganin matsayin shi ma ya fi na annabawa su ma annabawa suna shawowa ne daga gare shi hmm. na'am qultu sai na ce wa min alladhina ulu hadha aljanib daga cikin wanda suka baiwa wannan janibi muhimmanci wa shaddadu fihi suka tsananta a cikin sa sadatu na al-malikiyya rahimahullah wato shugabannin mu malikiyya Allah ya musu rahama hatta mana ul khutba باللغه المحليه هل suka hana غدبا ما ده يare na na mahalliya ya to yaren da ba na larabci ba na'am wa aftobi an al khutba la an takuna mimma tusammi al arab al sun yi fatawa hmm. cewa lalle gudba ba maka waye zaman to abinda larabawa ke kiran shi gudba a gane ku sai ya zaman to abinda larabawa ke kiran shi gudba sannan ayi gudba da shi kullu hadha inna ma fa'alu izaza lillah dukan wannan sun aikata shi ne saboda ɗaukar addinin Allah suna so su ba larabci muhimmanci sosai wa difa'an li shari'a kuma saboda kariya ga shari'a wanda yake da larabci aka rubuta shi fatanabba ka fadaka na'am wa qala aidan fi mahallin akhar ya fada kuma wani mahalli daban wa amma i'tiyadul khuttab bi ghairi lugha al arabiyya amma sabawan masu hudu ba ba tare da lugar larabci ba allati hiya shi'arul islam wanda larabci shine take na musulunci wa lughatul qur'an shine lugan qur'ani hatta yasiru zalika adatan lil musir wa ahlu lil misr har ma wannan ya zama adatan lil ya zama al'ada ga birane ga birni da kuma mutanen birnin auli ahalin dar auli ahli dar lil rajul sahibi ko ga mutanen gida mutum tare da iyalansa su ringa yin larabci auli ahalin su. ko a sanya wanda ya zama al'ada ga yan kasuwa auli umara ko ga shugabanni na'am auli ahalin diwan ko ga masu administration masu rubutu na office na'am auli ahalin fiqh ko ga malaman fikiyo ya zama to larabci ko za su dinga yi falalar ba an zama wato a ce duk nan su ajiye larabci hmm. su koma suna amfani da luga mahaliya wannan makaruhi ne na'am fa innahu min at-tashabbuh bil a'jam bil a'ajum to yana daga cikin kamanceceniya da ajamawa hmm. yana daga cikin kamanceceniya da ajamawa misali hmm. an gane ku na'am tambihun ku ham faɗakarwa wanda yake muhimmanci mai muhimmanci na'am kalamu shaykhul islam haqqul la magana shaykhul islam gaskiya ne babu kura a cikin sa na'am wala yanbaghi li ahadin an an yahida ahwal baya kamata ga wani mutum ya bauɗe ma larabci cikin kowane hali daga cikin halaye na'am idza kana ahlul bilad muzamuhum urban araba ya zamanto mutanen gari mafi yawan su larabawa ne to ya kamata a ce lugar ya zama ko ina kasuwancin su a ofis ɗinsu maganarsa da iyalansu maganarsa da kaza ya zama larabci na'am au idza kana aktharuhum ta'arrabu ko kuma iya zamanto mafi yawan sun zamanto larabawa walakin idza mafi yawan sun zama ta'arrabu hmm. kamar mutanen andalus kaga ai ba larabawa bane amma sun larabce misali to irin wannan misali akwai akwai garuruwan da asalin su ba larabawa ne kamar misra asalin misra suna da yaran su an gari tunda kamar yadda kowa ya sani su misira su ne asalin yaran su ne kibdawa hmm. to amma tun da musulunci ya ci su da yaƙi sai ya zama to larabci ya zama yaren misira daga nan sai suka zama larabawa kai ka ce misirawa ma gaba ɗaya larabawa ne yanzu sun fi sun fi kowa takama da larabcin ma suna ganin cewa su suka fi kowa iya larabci su misirawa an gane ku? Ah. to irin wannan idan gari ya zama to mafi yawan mutanen sun larabci kalli gari kamar sudan hmm. kuma sudan ba su da wani yare wanda ya farin rinjaye kamar larabci to irin wannan sai ka ga to ya kamata a ce tun da dai yaren ya riga ya zama yaren su gaba daya to kawai irin wannan kada su yi magana da wani yare sai larabci walakin idza kana sawadul a'zam aw jamaahirihim a'ajib sai dai in ya zama to mafi yawan mutane ko kuma wato ko dai jumhur din sun zama ajamawa labudda an al-fatwa tataghayyar eh wato ba makawa fatwa za ta iya canzawa na'am fa ala sabilil misal lal hirs lal hasr lal hirs wato hanya na misali hmm. wato ba wai iyakar cewa ba fa ala misal lal wato idan muka ɗauki hanya na misali ba wai iyakar cewa mu ce kawai mun iyakar ce hmm. na nufi biladina ko cikin garuruwan mu Najeriya allazina yafhamuna hadhihi al-lugha al-arabiyya qalilun wa inda suka suke fahimtar wannan lugha na larabci kadan ne kwarai da gaske a Najeriya Najeriya mutane nawa ke fahimtar larabci kadan ne fa idza arada da'i an yukhadiba a al-qawm idan mai da'awa yana so ya magana da wa'in nan mutanen wasta'amala ma'ahum al-lugha al sai ya aiwatar da lugar larabci tare da su ya kuke gani yana so ya yi da'awa sai ya je wajen kasafawa ya ta larabci ko ya je wajen iyamurai ya ta larabci ko ya je wajen Niger Delta ya je ta larabci shin wannan da'awa yake ko yana wa kansa yana wa kansa an gane kila ma ya janyo fitina su ɗauka wani asiri yake musu Allah shi kiyaye wa yuridu bizalika an yuballighahum da'awa al-islamiyya yana nufi da wannan waya isa musu da da'awa na musulunci wa yuqimu alaihim al-hujja kuma ya tsayar da hujja akan zuwai shi hujja ya tsayu ya je ta larabce ta larabce to alhamdulillah na gusan musu da shubha na tsaye musu da hujja na'am wa yuzilu anhum ash-shubha ya gusan musu da shubha kaifa takunu bi natija yaya natija zai kasance za mu ce ya yi kokari ya isar da sako ba abin da yi tunda ya san mutanen da ba sa jin wannan yare da a kwanar da gaske tun jiya je america ko bai ji mai samu tafinta mai ji da lokaci kwararre shi yana faɗa suna suna fasara da turanci eh, kamar da su usaimin suke yi kaga ya je wannan gari akwai ɗaliban ɗaliban da suka karatu a jami'a yan garin ne sai shi yana rarrashi suna fasara abin da yake faɗa to yanzu da yake akwai ƙarancin amana kuma gaskiya koyan abin shi yake za ka iya zuwa mutumin da ka zo ka karantar kila yana adawa da ka ba sani ba ko shi zai fasara kana faɗa yana faɗin wani magana mummuna a kanta kamar yadda wannan tijariya ya yi ma usaimi hmm? usaimi ya ce zai mutum ya ce ma usaimi zai ce liki shi wajen fasarawa da hausa saboda hausawa usaimi na faɗa yana fassarawa da hausa usaimi na faɗa yana fassarawa da hausa ashe shi usaimi na zuka tijariya shi yabo yake ta najeriya shi da musulmi ke nuna muhimmancin koyon yare kaga da bai sani ba kawai ɗan tijaniya na fiye da tijaniya da sunan musulmi <laughs> kaga matsala ce mai girma shi yasa son samu irin wannan yare muhimmai na duniya ce mai dawa ya koye su zai yi ya koyi turanci faransanci wa'annan ya koyi wa'annan ya isa sannan ta ga. a nan afirka mutum ya koyi kasar ya koyi yaren hausa sai wani yare swahili an ce akwai yare kamar da suke ja sosai yaren hausa na ja sosai a duniya da kuma swahili to mutum ya koyi wannan a nan wajen kaga in inyamurai ne da sauran Nigerian delta da su wurare in ka iya turanci shi kenan ko brokin ka iya za ka yi da'awa kai ta brokin za ka iya ba sai ka koyi yaren su ba za su gane in kace ka koyi yaren Niger Delta a cikin Niger Delta akwai yare yare yafi goma ya fi goma sha biyar ma Niger Delta kawai to wani za ku koya wani za ka bari amma ga Hausa in kai Hausan Sokotawa ba Kano na shi in kai na Kanawa in kai na zage zage duk suna jin juna duk abin da ka faɗa sai kawai lafazin da ya dan bambanta amma kowa ya san abin da aka faɗa akwai sauki to sauran yaren sun yi hannun riga ne gaba daya an kana so ka yi sai dai ka yi yaran sai dai kawai ka yi yaran ka kai turanci kai turanci duk zai ta ko ina eh shine na eh tashi hankali akwai mana sosai ba mamaki ana samun game da ke samu cikin hausawa ana samu cikin yarbawa cikin inyamurai har na yadda kan za ga mutane da yawa ka ga wani ka gan shi bai jin komai sai yaren shi bai boko mutu lalle ji wannan akwai su da yawa ba sosai sosai na'am bismillahir rahmanir rahim hmm. alal muallif rahimahullah kuma wani abu da zai baka mamaki ga fulani fulani sun fi ko ana ganin wasu fi kowa yawa a Najeriya haka ake gani sun fi kowa yawa amma saboda ba su da gari guda ɗaya ta kamar to shi yasa sai ga kuma ba su da yawa to ma kaga kaga yaran su yaran su da yaran su bai tasiri na Hausa ba da su amma yawan sun ka duba yawan su kusan saboda yawan su shi za ake cewa Hausa Fulani sa kusan kowane bahaushe yana da alaka da Fulani daidai gurgur da wuya in ka je Sokoto kaga ba Sokoto ne kuma ba Fulani ne shi daga in ka je Kano ba Kano kuma ba Fulani kana kallon fuskar ma ka san wannan ba bahaushe bane miya fil ya dan hada ya cakuɗa ne suna dan tsayawa a sunan ga yare guda ɗaya ne kawai sai ga ya yi abin nan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المؤلف رحمه الله wato mawallafi ya ce Allah ya masa Rahma. wa amma al'aqlu faqad dalla ala wujub sifati al-kamal lillahi ta'ala amma shi hankali ba hmm. ya yi nuni akan wajibcin siffar kamala ga Allah wa da kuma tanzihin daga naqasu والعلو صفة wa وصفة نقص to shi sifa na uluwi a ce Allah aliyu hmm. shi wannan uluwi sifa ne na kamala hmm. wa naqs eh wa sufli naqs yawa shi uluwi sifa ne na kamala shi kuma suful sifa ne na naqasu an gane a ce a ce abu na kasa duk abu na kace yana kasa ai wani na kasan wani hmm. na kasu ne ai go a wajen daraja da ma ko menene fa wajaba lillahi ta'ala sifatul ulu sai ya wajaba ga Allah sifa na ulu shi Allah yana sama da komai wa tanzihu an diddi da kuma tsarkake Allah daga kishiyan ulu shine a sufur na'am wa amma al amma ga fitra ba faqad dallat ala uluwillahi ta'ala haqiqa fitra hmm. an gane ta yi nuni akan uluwi na Allah dilalatan daruriya wato irin nuni na dalura fitriya na fitra fama min da'in aw kha'ifun babu wani mai da'awa ko wani mai tsoro na'am فزع wanda ya firgita iya larabi zuwa ga غوبين سا الا وجد في qalbi ضروره iltija face ya samu a cikin zuciyarsa lalura na labewa na'am nahwul ulu zuwa sama za ga mutum yana firgici sai ya daga hannu sama na'am wannan ko wanda bashi da addini zaka in zai addu'a sama yake kallo ya daga hannu sama to kenan yana nuna ma cewa Allah ta'ala yana sama la yaltafitu an zalika yumnatan wala yusra baya waiwaita daga wannan dama ko hagu hmm. ba za ga yayi addu'a yayi haka ba ko yayi haka ba haka yake yi ko da kafiri ne ba ashe kenan hatta kafirai wanda ba su da addini wato Allah ya halice su ya ɗabi'antar da kowa akan cewa lalle Allah yana sama was'alil musallin tambayi masu sallah yaqulu wahidun minhum fi sujudi ɗayansu yana cewa cikin sujadansa subhana rabbi al'ala tsarki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake mafi ɗaukaka na'am aina tattaji qulubi qulubuhum hina izhina ina ne zukatansu ke fuskanta a lokacin nan hmm. eh ina ne zukata masu sallah ke fuskanta za su yi addu'a to shine kan suna fuskantar sama Muhammad ijma'a ijma ijma'a as-sahaba wat-tabi'un haqiqa sahabbai sun yi ijma'i da tabi'ai na'am wal a'imma da kuma malamai manya-manyan malamanmu a immanmu na'am ala anna Allah ta'ala fawqa samawati akan cewa lalle Allah yana burbushin samman shi mustawin ala arshi yana daidaita kan al'arshin sa na'am wa kalamuhum mashhurun fi zalika maganganun su sun shahara kan wannan nassan wa zahira nassi da kuma zahiri na'am qala al-auza'i al-imam al-auza'i ya ce kunna wa tabi'una mutawafirun mun kasance mu sahabbai da tabi'ai duk gaba daya oh iskashi auza'i kenan hmm. mun kasance mu tabi tabi da mu tabi ai mutawafirun gaba ɗaya a cike hmm, naqul muna cewa inna allaha ta'ala zakaruhu inna allaha ta'ala zikruhu lalle Allah wanda yake ambatan shi ya daukaka fauka arshi Allah yana burbushin al'arshin sa Wani wa nu'minu ma ja'at bihi sunna min as-sifat muna imani da abinda sunna zo da shi na sifofi abinda hadisi ya zo da shi mun iman da shi na'am wa qad nukila al-ijma' ala zalika ghayr wahid min a'immat wa qad nukila al-ijma' wato ba ɗaya ba biyu daga cikin masu ilimi abota ilimi sun nakalto ijma'i wa muhalu an yi ƙafi mithlin zalika ikhtilafun ya saba ma hankali a ce sabani ya faru ga misalin wannan a ce wai a samu sabani wasu daga cikin magabata sun ce Allah yana ko ina wasu sun ce Allah yana sama ba zai yiwu a samu sabani akan wannan ba in ji auza'i na'am wa qad tadabaqat alayhi hadhihi al-adilla al-azima haqiqa wa'annan dalilai masu girma wato sun hau kan juna wani bayan wani wani bayan wani sun ninninki juna allati la yukhalifuha illa mukabir wanda ba mai saba mata illa mukabir sai mai girman kai tumisa ala qalbi wanda an shafe zuciyarsa na'am washtalatu shaytan shaytanu kuma sun fizge su an fitarati wato shedanu sun karkatar da su daga fidiransu nas'alullah ta'ala as-salama wal afiya muna roƙon Allah salama zama lafiya da kuma lafiya na'am fa ululillahi ta'ala bi zatihi wa sifatihi wato ulul Allah ga zatinsa da kuma siffansa min abyan al-ashiya suna daga cikin mafi bayyana abubuwa wanda ke wa jilala kuma wanda suka fi bayyana ga dalili na'am wa haqqul ashiya kuma su ne mafi cancantuwan abu ka yadda cewa Allah yana saman al'arshi na'am wa asbatuha waqi'a

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم النحو ايه الجزء الاول بقى ثانوي من الافعال التي تعمل عمل كان daga cikin ayyuka wanda suke aiki irin na kana na'am af'alul muqaraba akwai af'al muqaraba war raja wa shuru wa hiya kada wa karaba wa aushaka shine kada hmm. wa karaba wa aushaka duk suna magana kan ya kusa ya kusa kada ya kusa karaba ya kusa aushaka shi ma haka wata dullu ala qurbi wuqu'il khabar yana nuni akan kusanci aukuwar labari din kusanci na'am af'alur raja'i wa hiya asa wa hara akwai af'al raja sune asa da hara wa kalaulaka wata dullu ala raja'i wa qurbi khabar suna nuni akan kaunan ko fatan aukuwar labari fata ana in ce wa kalaulaka din ko hara fatan abu eh af'alush shuru' su kuma ayyuka na shuru shiga cikin aiki su ne shuru shiga cikin abu وهي شرع وأنشأ يا شكا شكا أيكي يا فارا وأخذ يا يرقو ودفق جد يا يرقو وجعل يا سنيا وعلق وتو يا وقام da ya tsaya kaga in an ce mutum ya miƙe kenan da bai miƙe ba ya shiga cikin aiki kenan miƙewa wa aqbala wa aqbala ya fuskanci abu hannu shi ma kaman ya fara abu kenan na'am wa habba wa habba wato ya abin nan iani shi ma wannan ya kaddara habba ya kaddara na'am wa tadullu ala shuru'i wal fil khabar yana nuni akan shiga da kuma fara labari duk wannan suna nuna an shiga cikin aiki kuma an fara yustaradu fi hadhihi al af'al an yakuna an sharɗanta ga wayannan ayyuka ya kasance khabar din jumla fi'liya ne khabar din shi kadatu shams tajibu ko wannan tajibu hiya kenan hmm. wannan jumla fi'liya fi mahallu raf'in khabar mubtada fi'luha mudari'un mujarradun ya zama fi'ilinta muzari wanda yake mujarradun min an ma kada wa karab eh, ya tsaraita daga an fi'ilinta muzari ne ya tsaraita daga an tare da kada da me ka karaba karaba a karaba al-ma'u yajmud karaba al-ma'u yajmud kaga nan shi ma yajmud shine yajmud huwa ko mm. shine jumlar fi'iliya to shine an shartanta a cikin wannan fi'ili ya kasance khabar dinta jumla fi'iliya ne fi'ilinta mudari'i ne wanda ya tsare ta daga me daga an tare da kada da me karaba yanzu babu an almazariya an gane na'am aha wa af'alu shuru'a da kuma af'alu shuru shar'a hmm. shar'a iflu yabki shar'a aljaysh yataharrak ko kaga dinnan gaba daya af'alu shuru an sha'a sama tumdir an sha'a ra'adu yaqsif akaza sawb yabla akaza albina'u yanhar duk na gaba ɗaya shi shari'a gaba ɗaya bai da me eh ba an ba an wal a cikin dukkan sa gaba ɗaya amma shi na na kada na kada an din ya rashin an din ya fi ƙarfi na kada shi wato a rakaba jumla din babu an shine aqwa an gano wannan kadatul safina an tagara shi ya zo na biyu dai nuna ma rashin an din ya fi shi kuma wajen karaba shi kuma samuwa mai, eh? na karaba samuwa annan shi ya mai shi ya fi gara shi akwai annan an gane ku to sannan kuma irin su na eh. makarunin biha ma aushaka wa asa wa hara yau abun gwamawa da an tare da aushaka an ga ba aushaka da asa da mai dahara dahara wa kalawla da iklawlaka duk an sa ne shi wannan gaba daya na sa'an an ne aushaka asa hara amma yakan gwamu da shi kadan wato kada wa karaba shi na kada da karaba yana gwamuwa da an amami kadan hmm. kenan bai cika gwamuwa da shi ba kada shi kada ta shams an ta giba ya halatta hmm. amma rashin shi ya bi da karaba ko kama ya tajarrad minha ala qillatin kamar yanda yana wofinta daga gare ta kadan na'am fi aushaka wa asa ga aushaka da asa yana wato yana wofinta ce babu ita kaɗan kadan ne babin nan na'am ko ina ne misalu hadhihi afal fi amaliha ma tasarrafa minha misalin wa'annan af'al a wajen aikinta abin da ya sarrafa daga gare ta hmm. duk abin da ya sarfi daga ciki kamar wani ne kamar aushaka ce yushiku ko wanne ne kuma yake sarrafuwa kada ya ku shi nan shara'a ya shara'u an sha'a yan sha'u an sha'a yun shi'u yun shi'u ba zai yi sai a ce an yan sha'u ba yun shi'u na'am sai تفسيره نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا تدار والدة بولدها wato kada a cutar da mahaifiya game da ɗanta wala mawludin lahu bi waladi shi ma mahaifi ka a cutar da shi game da ɗan shi ai la yahillu an tudara walida bi sababi waladiha ai baya halarta a cutar da mahaifiya da sababin ɗanta imma an tamna min irda'i in ma ta yi hani daga shayar da shi ita mahaifiya wato ta yi hani la tudaru kenan kada mahaifiya ta cutar kenan hmm. kada mahaifiya ta cutar da ɗanta kuma mahaifi cutar da ɗan shi shine ma'ana wato an tamta ne abu an tamna min irda'i wato ne wato kada cutar da ita a hana ta shayar da ɗanta ai la tu da ma yajibu min an-nafaqa a hana ta abin da yake ba gare ta na ciyarwa an cutar da ita kenan in ba ta ci abinci da kyau ba ya za ta yi ta shayar da ɗan da kuma tufafi awul ujra ko kuma albashi na shayarwa a hana ta kaga an cutar da ita na'am wala mauludin lahu bi waladi ko kuma shi mahaifi kada cutar da shi ga ɗan shi bi an tamtani amin mai ta hannu ta ki yarda da shayar da shi ala wajhil mudarra akan hanya na cutarwa dan tana so ta mulguna mishi ta san yana son yaron sosai sai ta ki shayar da yaron na'am aw tadlubu ziyada min an alwajib ko ta nemi ƙari akan wajibi wala zalika wato kuɗin da aka ce nawa ne kudin shayarwa aka ce duk wata za a bata dubu biyar misali sai ta ce ita sai an bata dubu ishirin sai ta nemi ƙari ta san mai gidanta ta san mijinta din da ya sake ta bai da kuɗin da zai iya biyan wannan abin kaga ta cutar da ainihin mahaifi min alwa idarar da wani wannan daga cikin nau'i nau'i na cutarwa wa qawluhu mawludun wato faɗin shi da yace mauludun lahu ai annal walada li abi kaga da ka ce wala mauludun lahu bi abi ah, bi waladi kenan ɗa na wane ne mauludun lahu wanda aka haifan maɗa kenan ita uwa ɗan ba nata bane ɗa na waye ɗa na baba ne haka ɗa na ubansa ne li annahu mawhubun lahu ne wanda aka ba kyautar ɗa wani an lahu min kasabi kuma ɗa yana daga cikin gwagwarmayansa Wani talika jaza lahu al min mali shi yasa ya halatta uba ya cira daga cikin dukiyansa ya ba matar ko ba ba na shi ne shi yasa yake biyan kuɗin shayarwa eh na muradiya am lam yarda shin ya yarda ko bai yarda ba dole ya biya kuɗin shayarwa bi khilafil um sabari ita uwa wa qawluhu wa ala alwaris mithl zalik ce wanda yayi mai gado shi ma yana da misalin haka ai ala alwaris tifl ala waris tifl hmm. idza adima al-ab wato ga magajin jariri idan uba ya zan bashi da shi wa kana tifl uba ba dai bashi da kuɗin shayarwa hmm. to ai akwai sauran magada hmm. ko akwai sauran su da yawa kana dabul laysa lahu malun ya zama jaririn bai da dukiya su larabawa yadda suke yana haifi yaro kyaututtukan da ake ba yaron sukan ajiye ma yaron ne in aka haife shi wanda ya zo ya bada kaza wanda ya bada kaza sai su dinga tarawa suna ajiye ma yaron to wannan abin da suke tarawa suna ajiye ma yaron nan gaba sai a yi ma yaron amfani da dukiyansa da shi za a kai yaro makaranta makarantar addini da na makarantar boko da shi ne za a ringa mai ɗawainiya da shi in uba ya ga dama ma duk kuɗin da ya kashe sai ce to zai cira daga cikin akan yaron kuɗin shi ana samu da yawa ba irin na yanzu ba sosai su laraba su kuɗi ake bayarwa sosai shi bai dauki da ba kenan ya ɗauka mana sauran haihuwan da ya babban aiki ne haihuwan da ya nashi ya zo da shi duniya ya yi ta kulawa da shi ya mai ka aika shi a gida a yi fitsari a yi kaza a yi kaza sai a gyara a kula da sauransu ai ɗawainiya ne na wani yake su famfas kenan ba bala'i kamar famfas ke da ta dan zani ake samu a ɗan kunzugu yanzu wai yanzu wannan kunzugun ya zama ya zama a tsohon yayi yanzu za ga ita uwa in uba ya ba bada kuɗin famfas in dai ko dan kuɗin shefa ne zai baka a cikin kuɗin shefa za ta cira sai famfas din a ƙwarai da gaske wallahi hmm. wa kanat rifulu lahu mal to ya kasance shi wannan jariri ba shi da dukiya muslima alal ab min al nafaqa misalin abin da ke ga uba na ciyarwa dal murdi ga mai shayarwa wal gaswa eh ga mai shayarwa da kuma tufafi fadalla ala wujubi nafaqat al aqarib al musirin to wannan ya nuni akan wajabcin ciyar da dangi talakawa hmm. alal waris muni. ga ainihin dan uwa na kusa wanda yake mai gado mawadaci idan idan kuna da idan kana da dan uwa magaji a mawadaci wanda zai iya gadon ka to sai ka shiga cikin tsanani ya zama wajibi ya ciyar da kai da wannan aya wa alal waris bisul Zalim. cewa idan uba ya kasa bada kuɗin shayarwa hmm. to mai gadon uban shi ma yana da misalin wannan ko mai gadar ɗan shi ma yana da misalin wannan ɗawainiyar shi ma sai koma kan shi kai uba ka kasa sai ainihin yan uwan yaron su ma su yi wani abu an gane yaron na da yayye to su ma sai su yi ko kuma yan uwan kai uba da suke da gadon ka kai ma sai su dauki ɗawainiya kan al'amarinka na'am fa in arada ai al'abuwan idan ubanni wato uwa da uba idan suka yi nufin fisalan rabuwa ai fitamu sabi kamar da aulaini wato su yaye yaron kenan su raba yaron da da shi da nono in suka yi nufin yaye kafin shekara biyu an taradin bainahuma akan yarjejeniya tsakanin cewa yanzu yaron nan bai kai shekara biyu ba a yaye shi kawai ni gaskiya ni ban da kuɗin ɗaukar nauyi na shi da shayarwa ke kuma kike ba ki shayar ba sai sai an biya a yaye yaron na'am bi an yarjejeniya ya zama to duk gaba ɗaya sun yarda wata shawura wata shawure kuma suka yi shawara tsakanin su ma bainahuma eh hal huwa maslahatul lisabi shi akwai maslaha ga yaron a yayin shi kafin ya kai shekara biyu ko babu suka tattauna na'am fa in kana maslahatun waradiya idan ya zama to maslaha waradiya suka yarda junaha babu laifi a gare su fi qabla game da yayin shi kafin shekara biyu na'am aya bi mafhumiha sai aya ta nuni da mafhumin ta ala annahu in radiya ahaduhuma dun al-akhar cewa idan ɗayan ya daban da ɗayan fa aw lam yakun maslahatun lidif ko ya zamanto rashin shayarwa ba maslaha ne ga yaro ba yaron ba shi da lafiya sosai hmm. kuma nonon uwa yana tasiri ga lafiyar yaro sai ka cewa in aka yaye shi yaron zai lalace annahu la yajuzu fiqam cewa baya halatta a yaye shi hmm. wa qawluhu Mm-hmm. wa alaikum assalam eh ya halatta mahaifi tsara dukiya zai iya diba daga cikin dukiya kuma da idan da ya kwashi dukiya da ya bi dare ya zo dan ya dauki wani dukiya dan barawo barawo sai ce baba ne ba barawo bane shi ko da ya bi dare an kama shi sai ga ashe baban yaron ne to wannan kuɗin wannan kuɗin da ya diba ba sata bane shi zuriya eh, dan mai nasiha kawai cewa ba haka ya kamata ya yi ba tunda ɗanka ne kawai ka zo kawai gara ma ya amfani da banga-banga ya zo da ƙarfin ya ce ba ni na haife kamar kwashi kuɗin ya fita to wannan ya fi alkhairi da ya zo aka kama shi da dare zai sata eh, eh sabani shi ɗan shi dan in ya ɗauka wasu malamai suna cewa za a iya yankin hannu kamar da kan shi ma ai da amintacce ne ra'ayin za a hannu ba shi ma da amintacce ne dan ya shiga cikin ɗakin wani ɗaki ya ɗauki wani abu ba za a ce ba sai mace amana hmm? shi kha'in ne kuma ba a yanke hannun kha'in نعم أي سوري نعم عمدة الأحكام ناتي من كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة وأم سلمى رضي الله عنهما أنك الأولى عائشة وأم سلمى الله يقرأ مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب النبي يقصد شيء الفجر يكرم مسكيش ينا جنبا من أهله daga iyalansa sun mai tasil wa yaso sannan sai yayi wanka ya azumi an gane ko alfijir yakan riske shi da janaba kenan idan mutum ya taki iyalansa har ya zamanto alfijir ya riske shi ga janaba a cikinsa shi zai iya yin azumi ko ba zai yi ba zai iya yin azumi in so daga baya ya wanka zai dauki niyan azumi in so sai ya je ya wanka bayan ya dauki niyya sannan ya sallar asuba na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم النبي يا ce duk wanda ya manta alhali yana azumi fa akala aw shariba sai ya ci ko ya sha Wani yutimma sawmahu ya cika azuminsa kawai inna ma ta'amahu Allah wa saqa kawai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi an gane wannan kuma ana maganar azumin farilla ne saboda akwai ruwaya na ibnu kuzaima wanda yace man aman nafiya fa akala aw shariba fi nahari ramadan wanda ya manta sai ya ci ya sha a cikin yini ramadan kuma hadisi ne sahihi an gane saboda idan mutum ya manta sai ya ci ya sha Allah baya kama mutum akan mantuwa an gane ku haka wannan azumin da ya yi cikin wannan hali azumin ya yi da mutum zai zo ya ci abinci ya ƙoshi naman kaji ya ci ya ƙoshi sosai aka ba shi five alive ya sha sai da ya gama sha aka ba shi ruwan sanyi ya sha tsari ce alhamdulillah yana gama cewa alhamdulillah za ta ce a ah, ka manta cewa yau azumi ya ce wallahi na manta yau azumin ramadan to fa litin maso kawai lokacin ana saura minti talatin rana ya faɗi kaga kaga Allah ya taimake shi mutum yanzu ya ya yi ya yi bude baki sai dai ta kallon mutane ɗan ɗaya amma kuma azumin na nan ba wata matsala tun da ba da gangan yayi ba an gane ku kaga wannan yana daga cikin sauki na shari'a eh عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا نمنا زوني أو جم منزول صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل شيخ أول متين يزوم مسا فقال يا رسول الله يا رسول الله na hallaka alawa malaka ma a halakaka menene abin da ya halakar da kai na'am ala waqatu al-imra'ati yace na auka wa matata wa ana sa'im alhali ina azumi cikin ramadan ba hmm. na auka wa matata ina azumi cikin ramadan ya rasulullah wa fi riwayatin asabtu ahli fi ramadan haka sai fito da abin a fili wancan hmm. hadisin ya ce waqatu al-imra'ati wa ana sa'im hmm. kawai bai faɗi lokacin ba to wani hadisi sai ya fassara mana wa ana sa'imun fi ramadan asabtu ahli fi ramadan na taki iyalai na a cikin ramadan ya da na halaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal tajuzu raqabatan manzo Allah ya masa inkarin halaka din kaga da yace ya halaka annabi ya ce baka halaka ba ashe halaka ne tabbas mutum ya taki da cikin ramadan halaka ne amma idan mutum ya yi shi an gane kan tawili ko ya yi shi kan mantuwa ko dai wani uzuri mai karfi shin ana sa shi daga cikin wato aikin da ya aikata aikin halaka ne amma shi ya halaka bai halaka ba shi an gane in ya zama to cikin jahilci ya dauka ana iya yi ko kuma cikin tawili ne ko wani dalili misali an gane ga wannan ba a cewa ya halaka misali kamar a mazhaban malikiya sun kawo misali su ana yin tafiya ne mil 48 ake kasaru idan bai kai ba sai mutum ya kasaru wato wannan kasarun bai yi ba to su kuma azumin wato wurin da ke halatta ka ajiye azumi tafiya na kasaru to idan mutum sai yayi tawilin cewa za a iya yin kasaru mil 20 da wani abu ba 48 ba a mu malikiya kuma ya dogara da wani wani dalili ashe dalilin mai rauni ne a mazhaban su to suna kiran wannan tawili tunda shi ya dauka daidai ne alhali kuskure ne an gani a lokacin nan sai ya taki iyalansa a cikin wannan tafiya wanda tafiyan bai kai mil arba'in takwas ba saboda ya ɗauka cewa daidai ne har cikin zuciyarsa ana kiran wannan tawili karibi to irin wannan ba za a ce zai kafa rama bakar zai an gani nan na kawo misali gaban zaman malikiya ne ba wai ina cewa ana yin kasar ba ne mil 48 hmm. ku fahimci wannan ai na kawo shi akan misali don ku fahimci yadda abin yake idan mutum ya yi abu kan tawili ya ɗauka abin daidai ne ashe kuskure ne daga baya sai gane kuskure ne to ba za a ce yayi kafara ba sai dai ya rama azumi daya shi ne ake cewa mutum yayi abu kan tawili ko da mutum ya fada cikin kafirci ne kan tawili ba a kafirta shi an gane wannan ko eh kamar wanda ya halatta giya ko akwai daga cikin sahabbai wanda ya halatta giya cikin tawili bai kafirta ba na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha sai annabi ce shin zaka samu wuya da zaka iya yantawa qala yace ya rasulullahi wallahi ban da wuyan da zan iya yantawa qala hal tastati wa anta suma shahrayn mutatabi'ain to zaka iya kai azumi wata biyu a jere a jere fa sai bawan Allah ya ce ba zan iya ba ya rasulullahi ai abin da ya same ni ma har na karya azumin azumi ya jawo mun abin da ya janyo mun wannan azumi ya janyo mun in nace zan yi azumi a jere zan ƙara fadawa cikin wannan kuskure ya rasulullahi qala fa hal tajidu it'ama sittina miskina shin zaka iya ainihin ciyar da miskinai sittin qala Ya ce ya da gaskiya ban da iko na'am qala fa san nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi ya dan zauna Na'am fa na nahnu ala zalik. To ana nan muna cikin wannan hali ina jiran ikon Allah. Na'am. Izu utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arki. Sai ka zo ma annabi da wani katon bahu fihi tam akwai dabiru a ciki. Na'am. wal arqul al-miktab kaman kwanti kaman kaman bahu na'am ala aina sa'il annabi ya ina mai tambayan nan ne wai ala ana sai ce ni ne ya rasulullah na'am qala khuz hadha yace karbi wannan kai sadaka da shi fa qala rajul to mutum mai yugo ce to ya rasulullah barin je karba ni sadaka da shi sai ce na'am ala afqara minni ya rasulullah shin waye zan ba sadaka wanda ya fili talauci ya rasulullah zan ba wanda ya talauci ne wallahi ma baina labataiha wallahi tsakanin duwatsun nan guda biyu yuridul harratain eh wallahi baina labataiha ma yana nufin tsaunuka guda biyu na madina hmm. tsakanin wayannan tsaunuka guda biyu ma ahlul baiti hmm. babu wasu mutanen gida akfar min ahlul baiti da suka fi talauci kamar mutanen gida na duk madina gaba daya dama madina akwai duwatsu guda biyu ne hmm. farkon madina dutse ne ƙarshen madina dutse ne shine laba kai ha tsakanin duwatsunta guda biyu kama ce farkon tudun wada da ƙarshen tudun wada shi ma madina farkon madina da ƙarshen duk duwatsu ne sai ce wallahi madina daga farkon ta har ƙarshen ta babu wasu mutanen gida da suka fi mu talauci ni ne ƙarshen talaka na duniya ji shi kuma da ya faɗi maganar manzo Allah bai rasa inkari ba sai nuna kenan maganar shi gaskiya ne ya kai inta wajen talauci to da annabi ya ga haka sai annabi ya yi dariya sallallahu alaihi wasallam hatta hatta badat anyabu mm. har sai da haƙoran suka bayyana na'am sun maqala dan annabi ya ga mutum kana cikin tsanani mm. kuma ka ce a taimaka ma an taimaka ma da abin sadaka me ko yaje ya bada sadaka ga wani shi to waye zan ba ayan sadaka ne na kuma talauci ya rasulullah mm. ai ya kamata in ba kaina ne to sai kuma sai annabi ya gamsu gaskiya ba mu talauci babu wanda ya kai shi aka bari ya ba kan shi kenan ina ba kowa talauci zan ga ba kaina sadaka ba sai na ba kowa ba to kaga in ina da abin sadakan kenan sau idan mutum ya fi kowa talauci kaga baya bukatar sai ya ba wani sai dai shi a bashi ko? kenan a nan za a iya cewa talauci ba uzuri ba ne a kan abubuwa da yawa gaskiya kamar ya saboda wayansu musamman wurin harkan karatu sai da mutum ya ce talauci ya dame shi ko ya rasa yadda zai yi. ga wannan yanzu ba wanda ya kai shi talauci amma kuma gashi yana gaban manzo sallallahu alaihi wasallam abu ya faru zai kawo a sai talauci bai hana karatu in da inda yana hada da sahabbai ba su karatu ba sahabbai da yawa talakawa ne kuma sun yi karatu abu huraira ma zai kwana da kwanaki da ci abinci ba yayi kwana da kwanaki kuma haka ke zuwa wajen manzo Allah ya karatu hmm? mu zai ga dan abu kadan ya samu mutum sai ya rikice gaba daya a neme shi shekara guda na neman shi cewa wallahi talauci ne al'amura sun yi zafi hmm? baya zama uzuri wani lokaci ma talaucin ma shi ke sa karatun ma wani lokaci wallahi Don in wadata ya ishe kama ma ba za mu ganka a nan ba daga dubai sai ka ce sai ka bugo waya ka wuce china daga china ka ga akwai wani haja da ake siyarwa can ya fara germany can can ka tafi in mutum talaka ne yanzu nan masu karatu wa mai kuɗi a nan ne yanga wa ga majalisi wa mai kuɗi ba wani mai kuɗi masu kuɗin da an fara da mutum ga mutum ya yi kuɗi sai dai ya aiko sai dai ya yi waya ana kai zawa waye wane ne daga dubai na buga ne dan gaida sheikh shi ke na alaƙin karshe kai zuwa karatu kuma har gandina tun yanzu mutum na cikin talauci shi ne ke samun damar yin karatu in ka samu wadata sai dai gaisuwa ta waya ko kuma sai dai neman fatawa ta waya shi ke an gama kama yi ƙoƙari kenan ban kana neman fatawan hmm? dan na riga na duba da kyau na ga da wuya ka ni ban san wani mai kuɗi cikakken mai kuɗi wanda yake tsayawa karatu ba <coughs> ko ka taɓa ganin shi ko a Abuja sai dai kaga sai dai sauraro sai dai kawai kana kana karatu hannun shi a sama <laughs> sai tambaya amma wai a sa littafi ana karatu ɗaya ɗaya ku ne ƙwarai da gaske ba za ce babu su ba kai su eh sun maƙala a ta'in mu'alak sai annabi ce ka ciyar da shi ga iyalanka na'am zai wani bawan Allah ya je shi yarsu tarkabu ha hijarat su wato kasa ne wanda baƙaƙen dutse ke hawa saman ta tsauni eh, masha Allah na'am wanda a wanda yake wajibi da ka ciyar da su wato ba a ba su zakka duk wanda ka san dama ciyarwar shi ya hau kanka ba ka ba shi zakka ba sai ka shi kyauta ko sadaka amma ba ba dai shi ba zakka ba na don haka kamar matafiya mata da miji ko marasa lafiya wanda suka aje aji saboda wannan da dama na niyan kawo wannan ne kuma sai na manta an hankali na dauki cewa matafiya mata da miji sai suka yi tafiya kamar yadda ya halatta su ci abinci ya halatta ya saki matan shi cikin tafiya to shi ne malamai ke tambaya ya hukuncin mutumin da ya kirkiro tafiya yana cikin kafara sai kirkiro tafiya da ya ga bala'i yi bala'i yana ta azumi a jere sai ke bari ya je gaida iyayen ya daɗe bai kai ziyara ba to sai je kai ziyara kaga anan wajen ziyarar da ya kai din nan mai matafi ya halatta ya ci abinci to ya wannan karya azumin da ya yi kaga ya lalata wannan jerin sawon to su malamai suna ganin tun da ya jeranta an ce a yi shi a jere to duk wani tafiya ya dakata sai ya gama kafara kada ya kuskure ya tafiya sai ya dakata amma amma in tafiya ya hau kan shi mahaifiyar ta bugu ta ce masa ka san ban da lafiya har yanzu ba kawo ziyara ba kawai zai hau hanya a nan wajen zai iya cin abinci zai iya yin abin da ya saba yi duka na da iyalansa da komai da zai iya ci gaba eh in ya dawo kuma ya dora ya zama daidai da mara lafiya ne wanda yana cikin kafara sai rashin lafiya ya zo ko tana kafara sai al'ada ya zo mata kaga wannan al'adan da ya yanke bai hana ci gaba da kafara shine Allah shi ke mu na'am eh ya sanar mai gaskiya na san akwai akwai wani bawan Allah da irin wannan abin ya same shi aboki yake da shi aboki ne haka ba wallahi sai abokin shi malami ne shi wancan mai kudi ne yana aiki a refinery kuma yana noma wannan noman da aka yi wannan zamanin da yayi to shi ne shi abokin shi ustaz din yake gaya mun cewa wallahi sai dai ya tambaye shi fatawa kan zakka sai tambaye shi kuma shi yana jiran kila yana tambaye shi fatawa ne dan ina in ya gama shi ma zai dan mai ce wallahi shekara shi sun shekara shekaru haka kan maka lawa maganar zakar na dai kar ka gaji da ni kaza kaza kaza shi malami ya zake gama bada fatawa kuma kana abokin mutum baka san halin da yake ciki ba to wallahi baya bashi zakkan sai dai ji labari bai ma san yadda ya raba zakkan ba ka san ko mai aiki a rufanar ya ce yana fitar da zakar kai ka san ai yace zai baka zaka samu to wallahi bai bashi to da ya noma wannan shekara sai shi ya tambaye shi fatawa ya gaya mai ya noma kaza to kuma zakan mai zai bayar kaza kaza kaza to sai shi yake ce mu shi ba zai yi matan shi magana zai yi matan wannan mutum magana shi da gaskiya ba zai iya abokin magana ba amma zai yi matan magana ya ce yi wa matan magana cewa ba shi abokina kullum yana ganin kamar ni mai kuɗi ne idan yana ganin kayan da nake sawa ko wallahi tallafa ina fa buƙatar zakan nan kaza kaza dace kan iya cewa haka ce wallahi iya cewa haka to matan matar kuma sai ta isar da sakon wala irin karamin buhun nan irin karamin buhun nan na shinkafa to haka aka sa aka sa masara a ciki ya bashi yace wala ya bashi zakka nace wai yace wani karamin buhu na abuwa <laughs> an gane idan irin wannan za ga galiba masu kuɗin sukan yi haka sai su aike ka kuɗin ka je ka kai kuɗin zakka kai ba su baka ba kai ne dan aike ne kuma to ko dan ladan aike su baka mana mm, kana ta kallon kuɗi amma ba mu ci makala kuskure ne wannan to ka wanka kaman kaman suna mantawa ne don wannan ɗabi'a ne na masu kuɗi da yawa mutum yana tare da kai ka san ba ne bane amma kana ba ma wanda shi shi din na yafi shi shi din wanda ba ba ma kila wannan wadata to kuma sai ka aike shi kaga akwai hadisin ma'ar bin yazid din nan riyadu salihin hmm. wanda baban shi ya ɗauki kuɗi baban shi yaron na da bukatun kuɗi sai baban ya ɗauki kuɗi ya kai masallaci wai ya miƙa ma wani mutum shi kuma yaron sai je kwace kuɗin wajen mutum ya ce wallahi na fi ka buƙatar kuɗin sai je ce amma kafin kashe kuɗin bari jirgin baba babana sanar da shi na kwace wannan kuɗin ne sai je wajen baban shi ma annan sai je nuna baban cewa baba wannan kuɗin da ka bawa ne ni na fi shi buƙata na karɓa sai baban ya ce wallahi ma iyaka a aratu ni ba kai na nibi ba kamar yame da kuɗin to shi kuma yaron da ya ga baban ya matsa ya ce to ban so in eh, yi sa'in sa da babana sai kai karan baban wajen annabi ya rasu ga mahaifina kaza ya san ina cikin gayan bukatan kuɗi kuma ya so yi sadaka sai zo ya ba wani mutum kuma gaskiya ne ke bukata sai na karba na yi laifi ya rasu da ya da ba baka yi laifi ba sai ce laka ma nawaita ya ma'an laka ma asatta ya laka ma ma laka ma ya yazid wala kama a kansa ya ma'an kai yazid abin da kai niyya ba kai niyyan sadaka ba to kana da ranar sadaka kai kuma abin da ka tafi naka ne shi yaron sai annabi ya ce mai tafi da kuɗin shi ya fi bukatar kuɗin fiye da wancan hmm? haka da wannan kenan in dai mai kuɗin bai fahimta ne kake to wannan kuɗin da ka bani ka kai wa ne gaskiya ni na fi bukata na ga alhaji baka taba tunawa da ni wallahi na fi bukata na yi amfani da kuɗin <laughs> kasan wani daga nan kun yi baran-baran da shi na ba shi ba ka zai ce kashi amana ai ba kai na ba ba idan aka ba da dunkuli aka ce raba to zan iya cire nawa sannan ba sauran mutane to ka cire in kuma ya gano ba. cewa ka cire shi bai ayyana wanda za a ba ba kurin ya dai ce ga wannan kudin a samu wasu mutane a ɗarama a to ai abu ne mai sauki in dai bai ayyana ba kai ma kana daga cikin wanda yasa kenan ai zan fi za ka fi mai kuɗi a ce bai ayyana kowa ba shi aka maka Allah ga kuɗi a ba wanda suka dace ai ka san wanda suka dace <laughs> amma in ya ayyana wanda suka wanda zaka ba sai ka taba shi kanshi wanda ka taba mai kuɗi ya san kai mace amana ne ce kiri-kiri aka bani malam wani malam wani fa da kake ganin shi haka matsalabi ji abin da ya zo ya yi magana ya lalace ai duk da aka ayyana sunan mutum ba yanda zaka yi ka motsa dole sai ka bashi kuɗin shi amma ya faɗa yace kawai a ba wanda ya dace ya sai ka lissafa kai ma sai ka cire bil ma'ruf sannan sai ka ba sauran mutane da ka san abin ya dace kowa bil ma'ruf kar ka cuci kowa ba cuta ba cutarwa kai ma ka mora kowa ya mora ka murje ba matsala. ci amana ko in ka murje saboda me misali bukatun yana da yawa misali naka kuma ta ba ka kaɗai ne mai bukatu da yawa ba kuma bukatu ba sa karewa in ka zo kai kai tawiri da wannan kace wai saboda bukatun ka to ai wanda aka ce ka baki da mahaifi ka bukata ka dai cira daidai gurgudu ka ka cira daidai gurgudu ka ba kowa daidai gurgudu shikenan shine adalci dan ka duba bukatun kanka to har abada kudin ba zai ishe ka ba nawa za a baka bukatun kanka ya gushe babu bukatar har mutum ya gama yabar duniya ba zai gama biyan bukatun kan shi ba shi ne Na. sharaɗa eh akan cewa da yake to ina yin samu cewa da za a yi ba za ka yi bada ba ai sai ya kawo dalili da dai ka'ida dai ba duwa yanzu ba ba su zakka gaskiya bai ba mata shi zakka bai ba iyayen shi zakka saboda ciyar wacce ko da yaushe ce wasu na kai shi na sai sadaka da nafila mutum na iya ba su saboda hadisin ibn mas'ud din nan ko hmm. ya ba ma matar shi ta ba da abun wuya za ta da sadaka sai shi ya ce ni na fi dacewa da ni da ɗana ta ce a kafin in ba ku zaka sadakar nan ku je ku tambi annabi shi na ka je ka tambi annabi annabi ya ce tabbas abdullahi bin mas'ud da ɗanta shi suka fi dacewa a ba wannan sadaka sai ta ba su ko zakka ne za ta ba su za ta ba mijinta za ta ba ɗanta shi zai ba ta sadaka ba zakka ba mutum na iya ba matar shi sadaka amma bai bata zakka na mu ba ta yi na ne mu taimako insha Allah sai neman taimakon da aka saba yau da gobe